Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan VOA voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan shirin. Hukumomin Najeriya suna ɗari-ɗarin maido da kimanin 'yan gudun hijira 80,000 da ke ƙasar Kamaru duk da yarjejeniyar da suka cimma. Ko menene dalili? in sun dawo din ai ba so kake su dawo su kuma su zauna ina ko kuma su yi me to wannan abubuwan da za a yi musu dan ina za su zauna mai za su yi din shi ya kamata a fara sawa yau take ranar faɗakar da al'umma kan ƙalubalen da zabiya ke fuskanta a kasashen duniya su zabaya mutane ne kamar mu kawai abin da ke bambancin mu da su shine za ka gani a wurin fata jikin mutum Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda ke mai da hankali kan dangantakan malamai da iyayen yara. Muna kuma da nasiha Ramadan da a yau zai mai da hankali kan batun mutunta juna da darajar rayukan bil'adama. Kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ke ciki. Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran. duban jama'a ne a garuruwa daban-daban na amurka suka bayyana tare da fitowa a jiya lahadi don nuna jimaminsu ta hanyar kunna kendira game da harin ta'addancin da ya halaka mutane 50 ya jikkata 53 a garin orlando na jihar florida a amurka nan harin da wani haifafan dan amurka asalin dan asalin afghanistan umar sidiki matin ɗan shekaru 29 da haihuwa ya kai akan wani gidan rawar 'yan soyayya da auren jinsi daya da kuma 'yan ba ruwanmu matashin ya bude wuta da babbar bindiga da kuma 'yar karama ta hannu daga tsakar daren lahadi karfe biyu na dare bayan kashe mutane hamsin ya kuma jikata kimanin hamsin da uku din da mummunar rauni a halin rai kwakwai mutu kwakwai jama'ar da abin ya ritsa da su a wannan ta'addanci sun hada da mutanen da suka fito daga garuruwan garin na orlando da boston da chicago da new york da san francisco da kuma washington tsohuwar matar umar din mai suna sitora yusufu ta bayyana cewa sun yi zama aure na shekaru biyu amma gaba daya wata hudu kawai suka zauna inda take kallon sa a matsayin wanda yake da kamar tabin hankali marar kuma alkibla wanda hakan yasa yake cin zarafinta ta hanyar dukanta shugaban amurka barack obama ya tar da wannan harin da ya kira da kisan gillar da ke da nasaba da tsana da kuma tsangwama amurkawa wanda ya bayyana cewa harin akan wani bangare na 'yan kasar hari ne ne gaba ɗaya akan amurkawa musulman amurka sun yi allah wadai da mummunan harin ta'addanci mafi muni a tarihin kasar wanda ya hallaka mutane hamsin da jakata da dama a gidan rawar da ke orlando jihar florida wani wanda ya asasa wata cibiyar musulunci a nan birnin washington da ake kira make space ya faɗa wa sashen 'yan afghanistan na murya amurka cewa harbe mutumin mutanen da basu ji ba basu gani ba shine matakin karshe da matsoraci zai ɗauka sannan kuma mataki ne da dole duk wani musulmin kwarai da sauran al'umma su fito su tur da wannan bannar da umar ya yi akan jama'a haka zalika cibiyar alakar addinin musulunci ta amurka reshen florida ta yi tir da lamarin a wata sanarwa da shugaban reshen ta na jihar hussein aluz ya sanya wa hannu inda suka ce mun yi Allah wadai da wannan mummunan harin tare da miƙa saƙon ta'aziya da jajantawa waɗanda abin ya shafa da danginsu kuma za mu yi duk wani mai abin da ya kamata domin ba da haɗin kai da daƙile ta'addanci shi ma wani limamin imam tariq rashid na cibiyar musulunci ta garin orlando ya yi allah wadai inda ya ce ba wata koyarwa ta addini da za ta yadda ko halatta irin wannan mummunan aika-aikar ta'addancin rashin imani da hauka limamai irin su imam muhammad musri na najid awad da kuma kungiyoyin musulmi da dama sun yi tur da wannan lamari sanatan jihar vermont wato bernie sanders wanda ya sha artabun yakin neman zaɓe da 'yar takarar da ake hasashen ita jam'iyyar democrat za ta tsayar takarar neman shugabancin amurka hillary clinton ya ce zai gana da ita hillary din bayan zaben da za a yi na ƙarshe na fidda gwani a ranar talata ya bayyana cewa zai tattauna ajandodin da suka shafi siyasa da ita wanda hakan ne zai sa ya rarrabe tsakanin ci gaba da takara ko kuma ya da makaman neman shugabancin amurka da yake yi sanders dai a makon da ya gabata gabata ya nuna cewa alamar ya nuna alamar dasa ayar tsayawa a kan takarar da yake yi to amma ya nuna sai ya ga yadda ta kaya a zaben karshe na fidda gwani mai zuwa a ranar talata don bawa magoya bayansa damar kada kuri'unsu a zaben fidda gwanin karshe wanda ya faru a watan fabrairun da ya gabata a makon da ya wuce ne dai tsohuwar sakatariya hillary clinton ta sami nasarar samun adadin yawan wakilan da ake bukata kafin a yi gangamin na jam'iyyar don tsaida ɗan takara wanda za a tsaida ɗan takarar bayan an gama zaben haka hillary ta ce ita ce mace ta farko da ta kasance a tarihin amurka da wata babbar jam'iyya za ta zaba a matsayin 'yar takarar shugabancin kasa shugaban obama shi ma ya bayyana cewa yana tare kuma ya marawa ita hillary baya a wannan gangamin yakin neman zaɓe da take yi na neman shugabancin amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan jam'iyyar adawa a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun bayyana cewa sun dunkule a ƙarƙashin lema ɗaya a wani yunkurin ganin sun tilasta shugaba joseph kabila sauka daga karaga mulki a ƙarshen shekarar nan wa'adin kabila na biyu zai cika a makon da ya gabata jam'iyyun suka dunkule a ƙasar belgium suka kuma hada da jam'iyyar udps da madugun 'yan adawa etene tsisekedi yake jagoranta da kuma jam'iyyar dynamic opposition da kuma ta g7 da suka tsayar da gwamnan lardin katanga mai sai kutumbi a matsayin ɗan takararsu labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taskar hotannin namu da badakalar siyasa da ta dabaibai babbar jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya inda muke jin wata sabuwa ta kunno kai. To kai tsaye ina tare da wakilin Nasiru Adamu Hilkaya a birnin tarayya Abuja. Malam Nasir me ke faruwa ne a shalkwatar ta jam'iyyar? abin da yake faruwa shugaban pdp wanda ya ki sauka daga mukaminsa sanata alimadu sharif ya shiga ofis yau dinnan kuma 'yan sanda sun ba shi goyon baya inda kuma je zauna a ofis amma bai gamu da shugaban rikon kwarya sanata alimadu sanata amin makarfi ba wannan ya nuna dai yanzu shi ke rike da helkwatar jam'iyyar pdp to ina tsofaffin shugabannin jam'iyyar suke suna nan harabar ofishin ya same su a wurin ne ko kuma babu kowa kwata-kwata a shalkwatar jam'iyyar pdp lokacin da ya isa wurin lokacin jami'an tsaro ne kawai suka bashi kariya ya je zauna a ofishinsa eh mukarrabansa wanda ya saba zama da su su suke tare da shi inda kuma ya fara shimfiɗa mulkinsa kamar yadda ya a baya kafin a ce an cire shi a fatafa wato shi sanata amin muhammad makarfi dama sanata ne kuma tsohon sanata ne wanda yana jin yana kaduna baya abuja lokacin da abin ya faru to za mu bi diddigin wannan batu dai zuwa nan gaba a cikin shirye-shiryenmu. mu To sai kuma batun 'yan gudun hijira daga Najeriya da ke mafaka a ƙasashe da ke makwabta daga ƙasar da gwamnatocin ƙasashen ke yunkurin mai da su gida. Nasiru Adamu Hilkaya ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto da ya haɗa mana. yarjejeniyar dawo da 'yan gudun hijira najeriya kimanin dubu tamanin daga jamhuriyar kamaru na nuna yawan 'yan najeriya da suka tsallake ƙetare domin tsira da ransu sakamakon fitinar boko haram kamar yadda shugaban hukumar agajin gaggawa najeriya sani sidi ya bayyana a ganawarsa da tawagar kula da agajin gaggawa da jin kai ta kungiyar afirka au ya ce ta hanyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya aka cimma yarjejeniyar dawo da waɗannan ɗimbin 'yan gudun hijira. don yiwuwar mai da su garuruwansu na asali da haɗin gwiwar gwamnatocin jihohinsu da suka fito musamman ma borno yobe da adamawa sani sidi dai bai faɗi lokacin da za a fara kwaso mutanen ba sai dai ya ce za a tabbatar an ɗauko su bisa raɗin kansu da kuma mutunta bukatunsu da samar da inda za a tsugunar da su bisa ma'ana kuma ma samun damar mai da su muhallansu na asali tun farko mataimakiyar daraktan hukumar 'yan gudun hijira ta najeriya amina umul kairi bibi faruk ta yi bayanin yanayin yarjejeniyar da sauran 'yan gudun hijirar najeriya da ke fake a wasu kasashen tafkin chadi hankali a hankali dai yanzu kamar yanzu suka kamar muna nan muna ana kokarin wata yarjejeniya da ake kira tripartite agreement saboda mutanen mu da suke can su dawo amma har abara kuma ma in sun dawo din ai ba so kake su dawo su kuma su zauna ina ko kuma su yi me to wannan abubuwan da za a yi musu dan ina za su zauna me za su yi din shi ya kamata a fara sawa a cikin harka tukunna a gyara ne sannan ma sai a ce to ai ga mutane sun dawo amma bodas din ka san da suke da dan marwa da dan garwa duk ɗaya suke a wurin mu dukkan fulani ne kowa kawai yawon sa yake yi saboda haka ba za ka iya tantancewa ka ce ai ga exactly irin mutanen da suka zo ko kuma ga exactly mutanen da suka tafi ba yau in ka je ka tarar da mutum dubu gobe sai ka je ka tarar mutum dari ka gane saboda haka da wannan abin da dan jidalin ma kafin ma abin da saboda kawai dai miliyan ta kasance a gyara shine kawai magana sai muke kokarin mu ga to ta yaya za a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaitu a nata tsarin dai yanzu hukumar kula da yan gudun hijira ta Najeriya karkashin Hadiza Sani kan giwa na gani in ma dai an dawo da yan gudun hijirar kuma ba a iya mai da su gidajensu ba to ya dace a tsugunar da su a muhalli na dindindin ya kamata a taso yanzu a samu gwamnatin tarayya ta ɗauki tsari na IDP wanda hukumar mu tuni ta sharaɗa tare da sauran hukumomi wannan gwamnati da ta taho ya kamata ta ɗauki wannan tsari yadda za a rika duba matsalar da 'yan gudun hijira ko ina dole ne a samu sansani in mutum ya rasa matsugunni to amma kuma bayan 'yan watanni tilas ne a samu mutum matsugunni a ba su tallafi sai su ci gaba da rayuwarsu yadda kowane yake rayuwarsa a cikin al'umma ba tare da an je an je ana gina gidajen laka ba a ce an samu musu matsugunni ko a ce a je a samu fili a inda suke gudun hijira a ce dole a kwace gonakin wasu ne ko filayen wasu gaba a samu matsala kuma kwamishinar hukumar agajin gaggawa da jin kai ta kungiyar afirka aisha laraba abdullahi ta ce musu sun nuna akwai waɗanda suka rasa matsugunansu da ke zaune a sansanoni a Najeriya su miliyan goma sha uku. Hakanan akwai 'yan Najeriya miliyan uku da suka yi gudun hijira zuwa ƙetare. Nasiru Adamu Elika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Zuwa gaida Malam Nasir yau ce ranar gangamin wayar da kan jama'a kan batun mutunta mutane masu lalurar fata wato zabiya da kuma kare su daga dukkan wani nau'in cin zarafi ko kuma musguna musu a sassan duniya. Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana wannan rahoto akan lalura ta zabira. Shi ciwon zabaya shi ne ciwo da muke ce ma albinism kuma shi yawanci a gadon shi ne ake yi daga haihuwa wanda yawancinsu suna da matsala ne na wani sinadari a jiki da ake kira melanin shi wannan melanin din shi ke taimakawa jikin mutum yana ana samun wannan bakin jiki da kake gani waɗansu kwata-kwata ba da shi a cikin jiki wasu kuma suna da shi ɗan kaɗan sinadarin Dr. Umar Faruk Abdullahi kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu a nan Kano. A ranar 18 ga watan Disambar shekara ta 2014 ne taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ya amince da ayyana kowace ranar goma sha uku ga watan yuni ta kasance ranar gangamin wayar da kan al'ummar duniya dangane da muhimmancin mutunta masu dauke da wannan laruwa ta zabiya farawa daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyar gabanin haka sai da hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ta ɗinkin duniya ta zartar da wani kudiri da ke neman ba da kariya ta musamman ga zabiyan mutane daga tsangwama da kuma nuna kyama a wasu sassan duniya Dakta Umar Faruk Abdullahi ya yi tsokaci a wannan gaba. Su zabaya mutane ne kamar kawai abin da ke bambancin mu da su shine za ka gani a wurin fata jikin mutum wanda za ga yawanci jikinsu ya zama fari ta haka gashin kai ya zama yalo haka ko kuma ka ga su ma idanun nasu dai sun zama wata kala kamar ɗorowar da ko akwai magunguna da likitoci ke baiwa zabiyan mutane domin inganta wancan sinadari na menalin dr umar faruk ya ce gaskiya a sani na ni dai ban san wani magani ba sai dai akwai wa'ansu dokoki da misali ake sa masu wanda idan suka bi to za su samu sauƙi na rashin samun kamar ciwon kansa da suke samu na, na ita fata ɗin shine kamar misali idan lokacin da rana ta fito lokacin zafi haka ba a son su rika yawo ana son su zauna a cikin gida sai lokacin da aka samu sanyi ko kuma su rika sanya tufafi wanda za su rufe masu jikinsu akan so su sanya hula wadda za ta kare masu hadda wuyansu da kuma kansu ba sa son ganin hasken rana akan so su sanya bakaken gilasis haka wanda za su kare masu daga illar rana din a idanun nasu saboda sukan samu dishewar gani ko da yake dr umar faruk ya ce ba a ɗaukar kowace cuta sakamakon mu'amala da zabiyan mutane amma ya ce bincike ya nuna ma'aurata na iya haifar zabiyan ɗa ko da kuwa babu zabiya a cikinsu ba wata cuta da mutane za su iya ɗauka daga zabiya sun gaisa ko sun yi wata mu'amala daban gaskiya ban san wani ciwo da za su iya ɗauka ba akwai abin da muke cewa a likitance carriers su carriers din nan su ne wanda suna da ɗan sinadarin a jikinsu wannan na rashin yanayin wannan sinadarin to amma a jikinsu baya nuna to idan misali shi wanda mai ciwon zabaya din ya auri wannan akwai yiwuwar za su iya haihuwa zabayanan ko kuma shi da uwar da uban duka ba su da ciwon a jikinsu to amma su kariyas ne a dukansu junansu to akwai yiwuwa za su iya haihuwa masu wannan ciwon amma za su iya haihuwa yaro wanda lafiya lau wanda bai da ciwon Dr. Umar Faruk Abdullahi kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. sun da likitoci masu kulawa da lahiya. To bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun harin ta'addanci da aka kai birnin Orlando na jihar Florida nan Amurka inda kawo yanzu aka kiyasta kashe mutane 49. Na tuntuɓi ɗan Ladi Suleiman wani ɗan Najeriya da ke jihar Florida domin fahimtar matsayin 'yan luwaɗi da maɗigo da kuma hakinsu a nan Amurka. kowane addini dai da na sani krista da musulmai an wannan addinin guda biyu sun hana wannan ana ganin haram ne a nan ƙasa ma duk sun ma sun yadda amma yadda su gwamnati suka rubuta laws dokokinsu amma ba yanci kaman kowa ne a nan ƙasa ana nunawa duk wani da yake ko namiji ne ko mace ne shi su yan daudu da sauran mutane dai kawai an ba kowa yancin da gwamnati ya ce ya kamata a kowa a yi treating nashi daidai ba wanda za a nuna mishi an fi son wani fiye da wani shi ya sa an ba su wannan yancin yadda gwamnati kuma za ta kula da su za ba kowa nashi yancin ya da ya ga dama sai addini din ya hana amma duk da haka yadda aka rubuta constitution an nuna kowa za a ba shi wannan dama ya yi abu da ya ga dama. To dan Ladi Suleiman kenan wani dan Najeriya da ke jihar Florida. Kada dai a shafa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 11 da minti 17 na asuba ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara Jama'a masu wararen shirye-shiryenmu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar litinin wanda ya yi daidai da ɗaya ga wata mai albarka na Ramadana. Tare da fatan alkhairin duk da ke cikin wannan wata, Allah ya tabbatar da shi a gare mu baki ɗaya. Allah kuma ya sa muna daga cikin ‘yantattun bayan shi, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau yana ƙara zurfafa bincike ne a kan bukata da ake da na kyautata dangantaka tsakanin ɗalibai, iyaye da malamai, musamman a matakin makarantun firamare da sakandare. Masana da dama na ganin cewar muddin ba ƙoƙarta wajen shawo kan wannan matsalar ba, wanda malamai ke ganin cewar aikinsu na koyarwa ne kawai. wanda hakan na taimakawa matuƙa wajen lalacewar tarbiyyar yara a wannan zamanin. Farfesa Aliyu Dauda na tsangai ilimi a Jami'ar Bayar da ke Kano ya yi waiwaye adon tafiya da kuma bayyanar da matukar bukata da ake da ita wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe da maye gurbin martabar makarantun da da na yanzu. mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun raina. kun daɗe a wannan fanni na sha'anin sana'ar koyarwa an yaye ɗalibai eh, shekara da shekaru ana tayaye su ana tayaye su wasu zama abin da suka zama a rayuwa muna so a jaddada mutane yadda alaƙar malami da ɗalibi ya kamata ta kasance a kowanne bigire a kowanne mataki domin abin da mutane aka imani da shi shine wannan alaƙar tana wanzuwa kuma bayan ɗalibin ya zama cikakken mutum ya shigo cikin al'umma a matakin yin mu'amala da su ko kuma ma a hukuma da sauransu wannan gaskiya ne a harkar malanta ko kuma koyarwa aikin koyarwa tsakanin ɗalibi da malami wannan abu ne wadda ke ni dai alhamdulillah ina cikin wannan aiki yau shekara 42 tun 1974 nake koyarwa na fara koyarwa a primary saboda haka daga malamin primary tafiya ta tafiya ga shahar muka zama malaman jami'a malaman jami'a ba kuma kololuwa ta zama profesa na jami'a saboda haka duk wani abin da mutum ke iya gani a bangaren koyarwa an gan shi an yi harka da 'yan kananan yara don aji ɗaya na fara koyarwa a 1984 aji ɗaya na firamare yau gashi na koyar da doktoci da masu digiri na biyu da sauransu wanda masu digiri na farko kan gama gari ne saboda haka mun riga mun gogu mun saba da wannan harka mun san yadda tafiyar take idan mutum aka ce wannan malamin makaranta ne abin da ake bukata a gani alakarsa tsakaninsa da ɗalibi tun daga ɗan aji ɗaya firamare har zuwa ajin ƙarshe na jami'a na ajin dokta wadda ya zama digirin digirgir abin da ake bukata shine a ga dangantaka ce tsakanin ɗa da ubansa ko uwa da 'ya'yanta in mace ce mai koyarwa saboda haka alaka ce wadda take mai karfi wadda take mai daraja wadda take mai mutunci shi malami yana kallon duk wadda ke kasa gare shi yake koyo da gare shi ɗansa ne ita shi kuma ɗalibi yana kallon mai koyar da shi ubansa ne saboda haka wannan ita ce alakar kuma tun farko tun lokacin koyarwa lokacin da ake ke training lokacin da ake kokarin goga malami ya zama ya fito daga makarantar koran malamai ana koyar da shi wannan cikakken fikira na cewa kai din nan fa zaka fita zaka je ka tar da yara ƴaƴan mutane ne sun bar iyayensu sun taho kai ne a madadin iyaye saboda haka duk da zaka rarrashi yara ka tallabe su ka nuna musu cewa suna gaban ubansu aikin ka ne wannan su kuma ɗaliban tun daga aji ɗaya har zuwa aji shida ko bakwai a lokacin bakwai da muke koyarwa da firamare kai aji bakwai har zuwa sakandare aji biyar da sauransu har zuwa jami'a ana koyar da ɗalibai cewa su fahimci cewa malami uba ne ba kawai yana koyar da kai ainihin karatu na wanda mutum zai samu kwali ko shahada ko certificate na rayuwa na cin abincin rayuwa ba a'a wannan abin da ke koyar da kai bayan ilimi tarbiyya ce yana koyar da kai ilimi yana koyar da tarbiyya ko a jami'a haka yake ana cewa bayan ilimi da zunzurutun ilimi da za a tusa ɗalibi e-, education ana kuma tusa masa tarbiyya shi yasa ma kasashen laraba ba a kiran makaranta ko ma'aikatar ilimi kulletar ta'alim kulletar tarbiyya wa ta'alim sunanta ma'aikata ce wadda take harka da ilimi da kuma tarbiyya eh wizarar tarbiyya wa ta'alim wizara kamar wato ministry kenan mm. wizara shine ministry a kasashen laraba wizarar tarbiyya wa ta'alim idan kuma nan nan wurin muna kiran colleges of education kulletar tarbiyya wa ta'alim kamar yanzu ni danke koyar da bangaren tarbiyyar malamai eh, faculty of education ko department of education ko tsangayar horar da malamai a larabce sunanta kulliyar tarbiyya wata alim eh, faculty of education da kuma training to idan muddin malami ya fahimci ka ɗalibi ya fahimci haka to wallahi an kwana lafiya to to professor idan waɗannan abu ginshiƙai da ka ambata aka neme su aka rasa na mu'amala tsakanin malami da ɗalibinsa um, menene zai faru me ya haɗarin hakan ɗin misali ah, al'amarin ɓatacce ne idan muddin aka waye gari tsakanin malami da ɗalibi wato dangantaka ta wargaje dangantaka ta lalace da ɗalibi baya ganin kimar malami shi malami baya ganin cewa shi uba ne ga ɗalibi to tafiya ta wargaje masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar muna ƙara mika godiyar mu ta musamman ga Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Kano, Mahmud Ibrahim Kwari da jagorar shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke fatar a sha ruwa lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. A maza da mata don wazan miƙe. To a gaida harande, bari mu gayyaci Sheikh Bala Kalarawi babban sakataren kungiyar samari ta Munazamatu na ƙasa a Najeriya domin gabatar da nasiha Ramadan. Wanda a yau yake jawo hankali kan wannan harin ta'addanci da aka kai kulob ɗin 'yan luwaɗi a birnin Orlando nan Amurka. Addinin Annabi Isa alaihi da addinin annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin su gaba ɗaya sun la'anci luwaɗi kamar yadda annabi ya la'anci maɗigo a baya ba a yi auren ma ba a yi mace da mace ba a yanzu ne aka ƙara amma na luwaɗi akwai annabi musamman da Allah ya aiko annabi Ludu alaihi salamu duk duniyar musulunci da duniyar kirsaniti sun san matsayin annabi Ludu shi addinin musulunci yana tafiya da sauƙi a hankali a hankali shi musulunci akwai abu mai ɗaci amma yakan sa wani abu kamar yadda masu magani suke sa capsule a ɗura magani mai ɗaci a cikin kwansan capsule sai ya shiga cikinka sannan ya fashe sannan ɗacin da maganin ya tabbata a cikin cikinka ba a ɗaukar doka a hannu yanzu idan mutum ya kashe mutum idan mutanen unguwa suka tare suka kashe wannan mutumin kashe su ba za a yi don ba doka ba ta hannunsu sai an samu mutum da hujja da shaidu da komai ko kuma ya yi ikirari sannan a zartar masa yanzu aka biyo barawo ana barawo barawo sai aka tare a tare ko tare bab bab bab aka tare ana jifa ana duka haɓa kashe shi waɗannan mutane sun yi kisan kai ba haka addinin musulunci ya nuna ba addinin musulunci adalci yake nunawa da sanin ya kamata kuma duk abin da mutum zai in dai musulmi ne yana tsayawa ya bi dokoki mai Allah ya ce a nan mai annabi ya ce a nan in ya saba nan to ya yi ra'ayin kansa doka sai ta yi hukunci a kansa saboda ba daidai bane dan ka je gidan giya ka samu mutane suna shaye-shayen giya ka su da duka ba a yin haka ba wanda ya ce ka dake su akwai doka da Allah ya sa in shi hukuma ta kama su a yi musu wannan shine dai gaskiya ra'ayin musulunci a daina fusata a daina fushi a daina ɗaukar doka a hannu kai ma baka san yadda karshen ka zai kare ba Na'am, Sheikh Bala Kalarawi sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko na cewa Assalamu alaikum BOA muna kira ga 'yan kungiyar tsagerun Niger Delta wanda aka fi sani da Avengers ya kamata ku zauna teburin sulhu da gwamnatin Najeriya tun kafin jikinku ya muku tsami. Zaman lafiya dai an ce ya fi zama ɗan sarki daga Safiyanu Gumal zangon daura da Mansur na Awa zangon daura. wannan sako na cewa salamu alaikum boa hausa don allah 'yan kasuwar najeriya ku duba darajar wannan watan ramadan da muke ciki ku sauko mana da farashin kayayyakin masarufi ganin yadda yanzu haka wani bai iya ɗora tukunya a gidansa domin kuwa duk wanda ya taimaka ma wani allah zai taimake shi sako daga bala muhammad dambam jihar bauchi sako daga bana cewa ya kamata manyan 'yan kasuwa na arewa su yi koyi da aliko dangote wajen kawo wa 'yan gudun hijira ɗauki a cikin wannan wata la'akari da halin matsi da suke ciki daga abdulmalik saidu mai biredi tashar bago gusau muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta hukunta duk wanda aka samu wajen garkuwa da mutane a kasar mu daga umi matar mai kayan miya oji kwates gombe baba yakubu makeri da ra'ayoyinku kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai Duban jama'a ne a garuruwa daban-daban na nan Amurka suka bayyana a jiya Lahadi don nuna jimaminsu ta hanyar kunna kendira game da harin ta'addancin da ya halaka mutane 50 ya jikata 53 a garin Orlando na jihar Florida a nan Amurka. harin da wani haifafen amurka dan asalin afghanistan umar sidiki matin dan shekaru 29 da haihuwa ya kai a wani gidan rawar 'yan soyayya da auren jinsi daya da kuma 'yan baruwanmu musulmin amurka sun yi allah wadai da mummunan harin ta'addanci mafi muni a tarihin amurka wanda ya hallaka mutane kusan hamsin a ya kuma jikkata da dama a gidan rawar da ke orlando a jihar florida wani wanda ya assasa wata cibiyar musulunci a nan washington mai suna kungiyar da ake kira mexpes shine ya bayyana haka sanatan jihar vermont wato bernie sanders wanda ya sha artabun yakin neman zaɓe da 'yar takarar neman shugabancin amurka da ake hasashen ita ce za ta tsaya wa jam'iyyar democrat takara hillary clinton ya ce zai gana da ita bayan an yi zaben karshe na fidda gwani a ranar talata manyan jam'iyyun adawa a jamhuriyar demokradiyyar congo sun bayyana cewa sun dunkule a matsayin wuri daya. to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan yiljab abraham tsohon kwamishinan watsa labarai na jihar plateau domin rasuwar mamasu mama magdalene zemi aboki wadda ta rasu yau sakamakon rashin lafiya za a kuma yi jana'izar ta gobe a garin shandam allah kara dangana ya kuma kyautata namu karshen yanzu a madadin ni da usman kabara da kuma julie gresham da kuma greg da duk muka ba da gudunmuwa ga wannan nasarar shiri za mu tattara inamu inamu mai gefe domin ba halima da jamila fili su gabatar da shirin matasa yau da gobe malamai bismillah mu kuma masu saurare sai mu ce da alheri